mutum mai kyawu malam sannu menene matsalar Wala wallahi ni ban taba ganin saurayi kyakkyawa kamar ka fa ina son ka ni ba ni son ki malam kana nan zaune haba menene ne don Allah wallahi ina son ka tunda na gane ka dai kamu da sanka ni ba ni son ki gaskiya irin ku ne ma masu coronavirus wallahi kai ba bai yalwa wannan aiki ne dace da kai na jirgin ruwa ba komi ne ba gaba ƙauye ne bai san darajar mata ba ina son ki haba masoya wallahi waje aiki ne an ka kire mu bari ina zuwa ina ɗauka a filkin nan waje ai hankuri da Allah kin jiya alo alo ina jiran ka waila ina jiran ka haba masoya ne matsalar ka eh ga nan zuwa haba kai ka gida na ko eh wallahi gaskiya masoyiya ni tsoron wannan aiki ne kai haba kai ma kwanta sa hankalin ka akwai wallahi ni tsoron hakanin ne kai mata tana gida ina biyan wata waje ku danna mana subscribe ku danna mana karawar sanarwa da mun ɗaura sabbin bidiyo za ku same su cikin sauki ba tare da kun sha wahala ba